a wannan shiri tamu ta me ke gare mu ko me ke tattare da mu a bayan ramadana abubuwan da ya dace gabatar da shi to alal hakika kamar yadda malamai suka yi ta tunatar da mu a baya a cikin wannan wata wata ne mai alfarma mai daraja wanda yana da muhimmanci dukkan musulmi ya aikata ayyuka na alkhairi kuma ya yi ƙoƙarin kyautata wa kansa a hisabi tare da ayyuka na alkhairi bisa ga yadda ya zo a cikin tsari na musulunci da kuma a littattafai na addinin musulunci musamman idan muka koma ga littafin allah subhanahu ta'ala shi qur'ani allah sarki yana cewa shahararwa ramadan alladhi unzila qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda shi wannan wata na ramadana shine wata wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani a cikin sa shari'a ce ga mutane da kuma dalilai ne na shari'a da kuma raba gardama tsakanin ƙarya da gaskiya kuma hadisai sun tabbata ingantattu waɗanda ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan wata ta zo na ramadan yakan kara zage damtse wajen yawan ibada yawan filfili yawan kyautatawa kamar da hadisin aisha radiyallahu anha da ke cewa annabi sallam ya kasance ajwadun nas wato ya fi kowa kyauta amma aksar judu fi ramadan cikin ramadan yakan ninninka kyaututtukansa imana ya fi yin kyauta a cikin wata ramadan haka yakan kwadaitar da sahabbansa al'umma gaba daya bisa ga kyautata ayyuka da kuma wato yawan ibada da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan aikin ba ya ba bane a cikin ramadana kawai hatta bayan ramadana din ana so mu ci gaba da ilzamin wa'annan ayyuka da aka kudaitar da mu a cikin ramadana musamman mu musulmai an karanta da mu abu na farko ikhlasi tsarkake wato niyya da kuma ta ayyuka da kuma mutaba'a da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan ayyukan da ya karantar da mu mu yi shi don Allah sannan mu yi koyi da shi to wa'annan ayyuka bayan ramadana ta wuce alal hakika ana so mu ci gaba da yi domin baka san a matsayinka na dan adam baka san wani lokaci ne Allah subhanahu wataala zai kaddari karshen rayuwarka ba shin a cikin ramadana ne bayan ramadana baka sani ba to tunda kuwa baka sani ba ko da yaushe ana so ka kasance ne cikin shiri ka zama to musta'id wato wanda yake kullum a cikin preparation yana shirye da lokacin da mutuwa ta zo ya tafi to kaga wannan tafiya kuma shi allah maɗaukin tsarki ba farko yake duba ba ƙarshen ana so ƙarshen mutum ya kasance ya yi kyau domin duk ayyukan da za ka yi na kirki ko da shekara nawa za ka yi a nan duniya kana ayyuka kana sallah kana azumi kana abubuwa na ibada to idan fa ƙarshen ka ba ta yi kyau ba to gaskiya kai hasara domin idan ka duba nasos na shari'a musamman daga ƙur'ani hadisai da sauransu akwai atharat da yawa wanda suke nuna mana akwai wasu da yawa daga cikin magabata waɗanda suka rayu cikin kyakkyawan yanayi bi ma'ana suna ibada suna ayyuka masu kyau amma da ƙarshen su ya zo suka canza sai suka yi hasara misali allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wani mutum a cikin alkur'ani suratul araf da allah ke ce mu annabi ba mu labarinsa watul alaihim naba allazi atayna wa na fan minha mina allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam karanta musu labarin wannan da muka shi ayoyin mu da malamai sun kai komo a wajen sunan faɗin sunan wannan mutumin in ka duba tafsir ibn kathir ya kawo maganganun malamai da kuma irin su tafsir ibn jarir na shekul mafasir abu ja'far imam tabari shi ma ya kawo bayanai wanda in ka koma za mu ga irin bayanan da suka kawo a kai na samar da sunan wannan mutum mafi aksari dai isra'iliyat sun fi yawa ciki to a shahidai allah ta'ala ce ma annabi ba mu labarin wannan mutum wanda allah ya bashi ayoyinsa amma sai allah ce fansalaka saboda haka sai ya zaru daga cikin ilimi mana ilimin ta yi yamma ta yi gabas shi kuma sai yamma ya fita kamar yadda maciji ke fita daga cikin wato kwasfanta haka shi ma fita da ilimi fa'adbahu shaitanu fakana min al sai shaitan ya zama shine mai biyayya gare shi kamar ordinary nasa duk inda zai tafi shaitan yake biye da shi daga karshe sai kasance cikin batattu to a karshe can gaban ayan can da karshe karshe sai Allah ya ce a fa mathaluhu ka mathalil kalb karshe dai Allah ce misalin wannan mai ilimin ko wanda Allah ya bashi ayoyin nan sai ya zama kamar misalin kare to ana abin da zamu la'akari da shi a cikin wannan ayan in ka duba farko Allah ya bashi ayoyi ya ce amma daga ƙarshe fa akhlada ila al-ard ya nemi goma cikin duniya ya manta da wayancin ayyuka alkhairi na farko da ya canza ayyukansa ya islahi cikin ilimin Allah ce sai ya kasance wato bacacce shedan ya zamanto mai bibiyansa daga ƙarshe Allah ya kamanta shi da kare to wani ya nuna mana kenan ashe ba farkon ba ƙarshen to kada ya zama na kayi ayyukan alkhairi a ramadan ramadana suna wuce ka koma ayyukan alfasha ana wuce ramadana kana kyauta kana sadaka kana alkhairai kana zumunci amma ramadana tana wucewa ka yanke zumunci da mutane ka daina kyawawan ayyuka da alkhairai da kake bayarwa to yan uwa yana da muhimmanci ayyukan da aka karantar da mu cikin ramadana to mu ci gaba da yin sa a wajen ramadana mu ci gaba da kyautatawa domin karshen mu ta kyau allah subhanahu ta'ala ya datar da mu kuma ya ba mu ikon kyautata ayyuka da zai kai mu zuwa ga samun rahama da dacewa da lahira assalamu alaikum